Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau Alhamis takwas ga watan Shawwal hijar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha biyar ga watan August shekara da sha uku. wannan wani lokaci ne na musamman da zan so in jawo hankalinku a ƙarƙashin wasu zantuttuka na magabata na ƙwarai da suka zantar dangane da abin da ya shafi dagewa da jajircewa da ba da himma da yi da gaske da bayyana ƙwazo dangane da abin da ya shafi neman ilimi. Kafin mai nisa waɗannan bayanai ɗungurungun gumɗinsu na kwaso su ne a cikin littafin fadlul ilmi wa adabu talabihi wa turuki tahsilihi wa jam'ihi na fadilati sheikh abu abdullah muhammad bin sa'id rislan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi ilimi babu wani abin da ya kai shi ballantana a ce ya ɗaran mashi komi kika ga allah madaukin sarki ya yi ma wani baiwa to bai kai Allah ya mutum baiwa na ilimi ba idan kuɗi ne Allah maɗaukin sarki ya baki to ke ke wahala wajen tsaron wannan kuɗin amma kun ga ilimi idan Allah ya maki baiwan shi shi ke tsaranki idan kina da dukiya ɗiban dukiyar nan kina kyautarwa akwai haɗarin watan wata rana ya ƙare kuma sanda kike ba da dukiyar duk ikhlasinki in ba sa aka yi ba kina badawa ne kina ɗarɗarɗarin kai ya ƙare amma shi ilimi sanda kike ba da shi to sannan ne kuma yake ƙaruwa a lokacin da kika ba zama neman kuɗi da mulki da duk wani abin nema da ake farautin shi a duniya don a samu buwaya da ɗaukaka al'amarin wannan harka kan shantakar da mutum don gane da aikin lahira in ba a yi sa'a ba ma ya nisanta bawa daga mahalicin shi amma saɓanin ilimi a lokacin da kika shiga dagar neman ilimi to a daidai wannan lokaci kike ƙara kusantan Allah Allah ke ƙara kusantanki kike ƙara samun rufin asiri matsayinki ke ƙara cirawa sama kina samun ɗaukaka da karɓuwa a zuciyan bayan Allah na ƙware kina idan aka ce za a zo a sa ma'auni da za a yi conferring daidaita tsakanin ilimi da wani shi to sai ki ga babu ma'aunin da zai iya auna al'amarin ilimi da wani abu abin nan ko ko menene shi shi yasa imamu malik imamu darul hijira yake cewa al'ilmu ya alo wala yi'ula alaihi ilimi shi ke ɗaukakuwa yake samun martabuwa da buwaya babu wani abin da ke sama da shi to in kin fahimci wannan duk in kina son ki samu ɗaukaka ta duniya da ta lahira to ki nemi ilimi sannan ke aiki da shi ilimin kuma ya zama yana gwama da ikhlasi idan wannan ya samu to sai ki samu ɗaukaka da buwaya a cikin al'umman da kike rayuwa cikinsu kamar yadda ibn hajarin a cikin shimfiɗa da sharan fage da ya ma littafin bulogul maram ya faɗi yake cewa wannan littafi na bulogul maram ya rubuta shi ne don yi saukin haddacewa ga ɗaliban ilimi sai ce ya fazuhu domin wanda ya haddace wannan littafi na bulogul maram zai zama baina akaranihi na digan ya zarce masa'o'i ba za su cin mashi ba amma a lokacin da kika shantake wajen neman ilimi to duk wani ƙarininki sa'arki ko ƙawarki to sai ta zarce make in ta ɗaran make dukiya ko mijinta ko iyayenta sai ta zarce ke in ta ɗaran make siffan halitta mai kyau da sauransu amma in kika ƙawata imaninki da ilimi to sai Allah maɗaukin sarki ya sa ba za a kallaci waɗancan ababaɗan ba sai a kalli harkan ilimin ilimi ne ke ɗaukaka gida gidan da babu mulki ba sarauta gidan da ba dukiya ba wata jarunta sai wannan gidan ya zama abin ƙauna da gogoriyo a cikin al'umma baki ɗaya jahilci kuwa yake ƙasƙanta gidan da yake mabuwaye ne maɗaukaki muddin ya zama an shafe wannan gida da shafe irin na jahilci muna buƙatan gidajenmu su samu ɗaukaka da buwaya da martaba to babu abin da zai buwayar da waɗannan gidaje namu in ba ilimi ba ubanmu duka annabi Adam alaihi salatu wassalam. Allah maɗaukin sarki ya ba mu labarin irin gwagwarmayan da ya faru tun kafin Allah maɗaukin sarki ya halice shi. Da ya ce, Inni ja'ilun fil ardi khalifa, zan sanya wani mayau, madadina da zai kula da al'ummata a bayan ƙasa. Mala'iku suka ce, A'a, a fiha alufiha mai yufsidu fiha yanzu ka sa wanda zai yi ɓanna da taɓargaza da wuce gona da iri ya zubar da jini a bayan ƙasa wa ya fi domin mala'iku sun taɓa fahimtan al'umman da suka rayu a bayan ƙasa kafin halittan adam cewa ɓannan da suka yi kenan Allah maɗaukin sarki ya sa sojoji daga cikin mala'iku suka yaƙe su suka karkashe su domin aljanu su ne suka fara zama a duniyan nan kafin ‘yan adam su zauna a cikinta suka ce mu ne masu tsarkake ka mu ne masu girmama ka ba waɗanda suka cancanci su zauna a bayan ƙasa in ba mu ba Allah maɗaukin sarki dai ya nuna ba su san abin da ya sani ba saboda haka su dai su shuru to da Allah maɗaukin sarki halici Adam sai Allah ya umarci mala'iku su gangan ko su taru domin su a nasu nazarin Adamu fa bai dace ba bai cancanta ba matsayin shi bai kai ba wane ne wanda yake dadataccen da ya cancanta ya zama shi su to shine sai wa allama adamal asma'a kullaha sai Allah ya tattaro sunan komi a duniya sunan wannan niƙabi sunan wannan ɗankwali sunan wannan zobe wannan fatanya wancan jaka komi asma'a kullaha sunan komi Allah sai ya sanar da Adamu ilimi kenan sai aka tarkato waɗannan kayayyaki na bukatun duniya kaf aka baza shi aka ce mala'iku me wannan mala'ikun Allah suka ce la ilma lana illa ma allamtana Allah ba mu sani ba ba mu da cikakkiyar masaniya ga waɗannan abubuwa sai gwargwadon abin da kai ne ka sanar da mu ya Allah. shine sai Allah ya ce Adamu an ohun bi asma'i ka ba su labari ka karantar da su sunayen waɗannan abubuwa da Adamu yi bayani tsab mala'iku suka yi saranda sai aka ce su gaishe shi tun daga lokacin sai Adamu ya samu ɗaukaka a kansu bar ku gani kafin halittar Adamu da shekarun da Allah kaɗin mala'iku kenan kafin Adamu ya fara botan Allah mala'iku ke yi, komi sun riga shi, amma kuma yau da Allah maɗaukin sarki ya mashi baiwan da su fa ba su santa ba, sai sanda aka haɗa sa ɗakin jarabawa, sannan ne wannan baiwa sai ta bayyana, sai ba su yi mai hasada ba, sai suka faɗa sai suka yi sujada, sai suka yi biyayya game da dokan Allah, sai Allah ya ɗaga Adam. iblis da ya koma gefe ya saba ma Allah ya bijire ma umarnin Allah bai ga martaban malami ba sai Allah maɗaukin sarki sai ya la'ance shi sai nisanta shi daga rahama in kina son ki koma wannan gida naku na gado ki ɗauki matsayin gidanku na ɗaukaka da martaba to ilimi za ki kama sannan duk wanda ya ce ba ki iya ba baki isa ba ba za ki kai ba Allah maɗaukin sarki sai ya tsaya maki a matsayin mai baki kariya sai ya hana mai gurin shi da bukatan shi irin yadda ya mashe ɗan babu abin da za ki ɗauka ki samu wannan buwaya in ba ilimi ba haka Adamu al'amarin da ya bi ya faru ya kai ya komo, ya ci gaba da tafiya, ya ci gaba da zama a bisa harka na ilimi. ana nan al'ummomi suna ta zuwa suna shuɗewa al'ummomi suna ta zuwa suna wucewa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam a lokacin da allah maɗaukin sarki ya aiko shi shi ma dai da ilimin allah ya ɗaga shi domin allah maɗaukin sarki ce irkala abihi lokacin da annabi Ibrahim ya ce ma mahaifin shi lima abudu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a me dalilin kake bauta ma abin da baya ji baya gani ba zai iya tsinana maka komai ba yace ya abati inni kad ja'ani min al-ilmi ci ya baba wallahi ilimi ya zo min bai ce kada ja'ani min al-mali dukiya ta zo ba bai ce ba bai ce kada ja'ani min al-izzi kada ja'ani min al-jahi kada ja bai faɗi wannan ba gaba ɗaya sai ce kada ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahadika siratan sawiya yace ilimi ya zo ban kabini bi zan shiryar da kai hanya madaidaiciya Tukun ga da wannan ilimi ne Allah maɗaukin sarki ya ɗaukaka al'amarin annabi Ibrahim. Allah maɗaukin sarki ya sa ‘ya'yan shi da jikokin shi suka zama annabawa. Cikin wannan tsatso shi ne duk wani annabi da kuke jin labarin shi a yau, da cikin ‘ya'yan annabi Ibrahim. Ku gangaro ku taho har zuwa ga shugaban annabawa da manzanni gaba ɗaya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kan shi annabin rahama abinda Allah madaukin sarki ya fara mai wahayi da shi don ana son a ɗaukaka al'amarin shi shi ne aka ce mai yayi karatu اقرأ bismi ربك الذي خلق خلق insana min علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Ayoyi guda biyar sune ne da aka fara ma'annabu wahayinsu, cewa ka yi karatu da sunan Ubangijinka wanda Allah shi ne wanda ya halitta. Allah ya siffantu da siffa na ilimi, wanda idan kika kalli halittar ɗan adam akwai abubuwan ban mamaki masu tarin yawa a cikin shi kuma sai da Allah maɗaukin sarki ya ambaci a ina yake yin halittar? Shi ne a cikin mahaifar ya mace component da ake ɗiba a haɗa a yi shi ne maniyin mace da namiji Allah ya ambata kuma gashi na a fili ana gani mudda da ake ɗiba ɗa daga maniyi ya zama jini daga nan ya zama tsoka ya juye ya zama mutum sosai da Allah ya faɗa amma saboda ƙwarewa irin na Allah da gazawa irin na ɗan adam yau idan ɗan adam zai yi kamar wannan bencin duk waɗanda suke nan sai ya da goge-goge da yanke-yanke ku ga Allah yadda ya mutum sanda aka ɗibi mani aka yi ƙoƙon kai da ƙwaƙwalwa aka yi fata da tsoka da jiyoji da ɓargo da ƙashi ke baki san sanda ake yi ba sanda ɗin ke girma sai dai kawai ki tashi ga cikinki kina zaton shekaran jiya ba fa haka yake ba mun gano wannan da kyau ko amma billahi abin baki isa ki san wannan ba Allah ya tsara abin kuma aka zo aka haife shi kawai sai ke ga ido gashi nan irin yadda ke gani gashi da hanci gashi da baki gashi da kunni gashi da kafafu da yatsun su shar to waɗannan abubuwa Allah maɗaukin sarki sai nuna ma annabi a farko al'amari Allahn da ya wannan aiki to yi karatu da sunan shi kenan in zaki nemi ilimi ki nemi ilimi saboda Allah domin ɗaukaka addinin Allah kakki nemi ilimi don ki samu ɗalibai ko ki samu suna ko ki samu kuɗi ko a yi hudda da ke a cikin duniyan manyan mutane da suke hudda da waɗanda ba su cin masu ba ki ne bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq wanda ya halici ɗan adam daga gudan jini a lokacin a garin makka ka ba wanda ya san daga me Allah yake halitta manzon Allah shi ya fara faɗin wannan khalaqal insana min alaq iqra kai karatu dan a ƙara jaddada ma ɗan adam babu abin da zai yi ya tsira ya samu ɗaukaka in ba karatu ba shi sa ka ce iqra kai karatu wa rabbukal akram kuma lallai ka san ubangijinka shine mafi girma mafi ɗaukaka mun gane wannan da kyau ku to in kun fahimci wannan idan kuka bibiyi nasoshin alkur'ani babu inda annabi ya roƙi Allah Allah maɗaukin sarki ya yawaita mai wani abu in ba ilimi ba har ya tabbata cikin hadithi annabi yana cewa mala'ika jibril ka yawaita ziyarar mu mana sama da yadda kake zuwa mana sai ce mashi a'a ai mu ba ma sauka sai da izinin ubangiji to wannan ya sa annabi sai yi matakala ya tsani sai fara roƙon Allah shi ne Allah ya ce to ga abin ma da za ka raka faɗi wa ƙon rabbi zidini ilma ba inda Allah ya ce ka roƙe shi ka ce rabbi zidini mal zidini iz zidini jah a wa ƙon rabbi zidini ilma in kike ilimi don Allah in Allah maɗaukin sarki ya baki ilimi to imani zai ƙarfafo imani na karbafuwa yaƙini mai karfi zai samu kini mai karfi na samuwa Allah zai goyi bayan ki kan duk abin da kike yi to haka manzon Allah ya zauna ya karantar da sahabbai wannan ilimin arki karatu ba dare ba rana har ya kai ga sabon manzon Allah suna cewa duk wani tsuntsu da ke firfirwa a sama sai da annabi ya karantar da mu ilimi akan wannan tsuntsu babu wani ki gani ya tsuru face sai da annabi ya karantar da mu ilimi akan shi suka ce alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu ku fahimci wannan so da dama idan aka yi magana aka ce ilimi na da darajoji da fa'idoji masu yawan gaske wanda idan aka ce za a koro hadisai za a bijiro da ayoyin alkur'ani da suke magana kan wannan to wata anan sai ce kai ai ina da dalilai misali Allah ce shahidallahu annahu la ilaha illahu Allah ya shaida babu abun bautawa a bisa cancanta sai shi wal mala'ika mala'iku ma sun shaida sai ce wa ulul ilmi qa'iman bil qist sai Allah cikin al'umma baki ɗaya sai ya ciro malamai a cikin al'umman nan akwai sarakuna akwai masu kuɗi akwai kaza amma Allah sai ce wa ulul ilm malamai sun tsaye da adalci mana bayan sun shaida abin da Allah da mala'iku suka shaida to mala'iku malamai sun tsaye da adalci wajen isar da saƙon Allah a bisa cancanta to in baki shiga cikin wannan ba wane ne ya amince miki da cewa ke ɗin nan imaninki mai kyau ne sannan ya ce yarfa illahu ladina amunu minkum Allah yana ɗaga darajan daga cikinku waɗanda suka taka martaba na imani sai ce 'Walladina utul ilma darajat waɗanda Allah ya baiwan ilimi su kuma Allah yana ɗaga su da darajoji ninkin ba ninkin ba ninkin akan duniyan mumine ‘yan uwansu. haka ya ce hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun shin da waɗanda suke da ilimi da waɗanda ba su da shi matsayinsu zai zama ɗaya har abada ba zai zama ɗaya ba nassoshi akan haka suna da yawa akwai haɗarin ki zauna ba kya neman ilimi domin ya tabbata a hadithi annabi yana cewa ad-dunya mal'unatun duniya tsinanniya ce mal'unun ma ha. abin da ke cikin duniya tsinanni ne sai abin da ya zama zikirullah wa alimun wa muta'allimun ambatan Allah Qur'ani da hadisi malami da ɗalibi wa ma walahu ma da wanda yake tare da su amma duk wanda ba waɗannan ba annabi ya ce wannan tsinanne ne to sai ke ce to ni matsala na ala malam wallahi na tsufa yanzu ina zan iya samun ilimi gashi na manyanta idan ma bai ganin bakin ban ma gane ban iya hada baki a'a bari ke ci matashiyan nasihan da na son gabatar muku shine ala annahu yanbaghi lil muta'allimi abin da ya dace ya cancanta ya zan shi allalle ga duk wani ɗalibin ilimi an ya bala ilma ya shiga dagar neman ilimi mahama aimtar da bihil umar koya shekaru suka kai mashi diyan da rayuwanki ya kai in shekaranki dubu barkatai ne to lallai ki ƙarasa rayuwanki kullum sai kin je makarantar. in yau shekaran ki 150 to sai kika ji wannan katin daga yau a ɗauko ki a kawo ki makaranta ai baki makara ba wani dattijo ya je ya zauna a makaranta yana karatu yana biya karatu sai ya zama yana kuskure sai wasu samari da suke zaune a majalisin sai suke cewa tsohon nan ya makara sai malam ya ji su sai ce wannan ba shi ne makararre ba ku zo in kai ku ku ga makararre sai kama hannun sai je tadda samari irinsu suna karta sai ce kun ga waɗannan to su ne makararru ya jama'atul musulmin kuna da zarafin da za ku nemi ilimi har ku zama malamai cin da har yanzu cikin ku ba wacce mala'ikan mutuwa ya ƙwanƙwasa ya ce Allah ya aiko shi. In wannan lokaci ya zo ba tsimi ba dabara, shi sa malamai suke cewa, Alal muta'allimi an ya tulubal ilma mahama balaga min al'umur, lallai ne ga ɗalibi, ya dage, ya jajirce, ya zabura, ya ba zama ya ta makaranta. ya nemi ilimi diyan da rayuwan shi da shekarun shi suke wa mahama kana lahu min ilimi kuma diyan da yake malami wata za ta ce ta aini ina da karatu na aini ma malama ne ina da ɗalibai ina karantarwa idan wannan tunanin ya shiga ranki kin hallaka kuma daga lokacin ne kika tabbata jahila kuma wallahi sai kin ci baya ɗalibanki sai sun taso sun shallake ki da yawanku suna mamaki sun tafi wata makaranta sai kuma su ga mu ma mun je wannan makarantar mun zauna muna koyon karatu sai ta ga a'a to su malam wane da su malam wane da su malam wane da muke zuwa gaban su muke koyon karatu har da su eh da mu wannan na ma kana lahu min ilimi ti yanda ilimi ya haɓaka ga mutum war ri'asati da kuma jagoranci da shugabanci da mulki, wal jahi da kowane irin matsayi da buwaya da ɗaukaka ya hau, to lallai kar ya sakaci da neman ilimi, duk inda aka zauna za a biya ilimi to ya je ya zauna. Yanzu waɗancan matasan da wancan malami ya je nuna cewa ga sunan karta suke yi, waɗannan ba su ne makararru ba? Za ga matashi mai ƙarfin jiki, mai lafiyan ƙwaƙwalwa. abin takeici sanda ka zauna ana karantar da irin na hira an tambaye sai ce baya shiri da wannan malamin ne wannan malamin bai mashi bane to shin sanda kake wannan shirman ka je wajen wanda kake shiri da shi wanda ya maka bai je ba ya zauna ya yi batan bakatanta sai a waye gari sanda wannan ya shallake ka dama baka cin mai ba sai ɗaliban shi su taso kuma su ƙara shallake ka a haka za ka ƙari wannan nasiya nike mafi yawancin 'yan mata da suke a ko'ina kake bata ma kanki lokaci rayuwanki 'yan takaitacce ne ki dage ma wannan harka na neman ilimi shi yasa suke cewa wa qanunul ulama fi ƙa'ida da taken da malamai suka aje dangane da neman ilimi shi shine sai ce minal mihbarati ilal makabara ki fara neman ilimi tun daga lokacin da kika saba allanki na nursery 1 har zuwa sanda zaki arba da makabarta ko su ce wal ilmu minal mahadi ilal lahad ana neman ilimi ne tun daga tsumman goyo har zuwa sanda za a saka ki a cikin kabari wallahi lokacin zaki ga wani ilimin da biki san shi ba wani ilimin fa sai sanda mala'ikun mutuwa suka zo suka kawo ziyara gidanku sannan ne zaki ga wani ilimin ne, nemi ilimi tun daga tsimmin goyo haccan kinan babu lokacin da za a ce kin yi graduating don gane da albin da ya shafi neman ilimin addini da rayuwa daga sanda kike tunanin wannan to sannan ne kika zanta babbiya wa qad marra qawl al-imam al-bukhari rahimahullah wa qad ta'allama ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi kibri sinnihim ya gabata al-imam al-bukhari yace sahabban annabi sun fara neman a lokacin sun girma sun manyanta shekaru sun masu yawa a lokacin suka fara neman ilimi jiyan da kuma ilimin ya bunƙasa a yau da iliminsu muke rawa muke komi da bazansu kun gano wannan da kyau ku shi sa ku kalli wannan kakki ce wallahi yau shekaru na tamanin akwai wanda ya fi shekara tamanin za ki ci shi sa karki sake ki ce wai ilimi na yara ne daga sanda kika ce ilimi na yara ne so kike ki ce aljanna ma ta yara ce ke ban da ke wa qad qila mubarak rahimahullah an ce ma ibn mubarak ila mata tulibul ilm kai algafa ta malam sunanka ya kai ko ina ɗalibai na kowane waje fitattu sun zo sun kewaye ka sun koyi ilimi sun ce ba san malami irinka ba kuma har yau kai kana zuwa neman ilimi ba ka fasa ba zuwa yaushe ne wannan neman ilimin naka zai kai ƙarshe sai ce hattal mamat ba zan dakata da neman ilimi ba har mutuwa insha Allah Ke sa a ganki wai ku har yanzu zuwa makaranta har yanzu dai ku samu ilimin sallah ba ce yanzu ma zan je neman wani ilimin hattal mamat wa qila lahu marratan ukhra wata rana aka ce ma ibn mubarak mithlu zalika kwatankwacin irin wannan maganan da muka ji yanzu fa qala sai ce la'allal kalimata ne, ya yace abin da yasa ba zan dakatar da neman ilimi ba mai wa kalman da za ta amfanar da ni lam aktubuha ba'adu har yau ban koye ta ba kalman da za ta gobe za a faɗi Ila sati mai zuwa ne ila sai wata mai kamawa ila sai shekara mai zuwa ila ana gobe zan mutu ne to sau da haka neman ilimi ni ban ga ranar barin shi kullum zan ji babu ranar da zan ce ni na zama malami kenan mutumin da zai ce shi yanzu ya zama malami ya fi karfin zuwa gari kaza wannan alama ne daga cikin alaman ko dai dan son zuciya ne ko mai girman kai ne ko kuma jahili ne dole ya hakurar ɗaya daga cikin waɗannan kalmomin amma malami da yake da ilimi kuma yake amfani da ilimin har ilimin ya haifar da imani da ikhlasi da kuma yaƙini to baya wasa da neman ilimi don kullum so yake waɗannan nagartattun ayyuka su ƙara haske da tabbatuwa a cikin zuciyar shi Mansur المنصور بن lil للمأمون mansur ɗan mahadi ya ce ma ma'amun a yahsunu bi shekhi an yi ta'allam a yahsunu yanzu ya dace li shekh ga tsoho tukub ga shi ya manyanta a ce duk da haka yana daddagarawa yana zuwa makaranta koyon ilimi faƙala ya ce Iza kanal jahalu yu'ibahu fal ilmu hasunu bihi in ya zama jahilci zai aibata shi magana a ce ba haka bane yana son ya san hukuncin kaza ya kasa sani wannan jahilci ba aibi bane aljahalu aibun wa sahibuhu mu'abun wa laysa lahu nasibun inda rabbil alamin jahilci aibi ne shi jahili abin aibatawa ne sannan jahili bai da rabo a wajen Allah kwata-kwata to in ya zama haka a wannan tsufa nashi da shi daddagara ya je nemi ilimi ilimi sai mai kwalliya ya mai ado wa zarnojiyo rahimahullah da halal hassan bin ziyad rahimahullah fil fiqh al ziyad shine ne alhassan ɗan ziyad al-lu'lu'u al-kufi sahibu imami abi hanifa wani almajirin abu hanifa ne kana muhibbul lissunna wa atba'iha yana ƙaunin sunna ƙwarai da gaske da kuma waɗanda suke mabiya sunnan ne wa kana yahtalifu ila zufar wa abi yusuf fil ya kasance yana malamai sukan zo ma ya je nan ya koyi ilimi ya za mu maku tarihin waye abu yusuf waye al-imamu zufar amma bari mu ƙarasa wannan ya ce wa huwa ibn na sana yana ɗan shekara tamanin ya fara neman ilimi ba na zaton a masallacin na akwai dattijiwar da ta kai shekara tamanin kuma akwai ba su wuce goma ba mun gano wannan da kyau ko amma yana ɗan shekara tamanin ya fara neman ilimi walam bit alal firashi arba'ina sana tunda ya fara neman ilimi bai kwanta a gada ya mimmi ba har na tsawon shekara arba'in ma bacci zai sai ɗaya jingina haka ɗanyi bacci yana miki a littafi zai ɗauko ya zama abin da ya zama amma mu yanzu tunani ya lalata da yawa daga cin al'umma gani suke yi su yanzu fa neman ilimi ba fa nasu ba ne ana taɓa ke sai ke ce wala yara yara karewa za su yi ƙaruwa ma za su yi in dai yara ne ko kin haɗu da matsala yanzu kina da goma ko to ƙila cikin goman nan bakwai mata ne suna nan za su karo maki yara maimakon bakwai to za a yi bakwai so bakwai suna nan za su ta karo maki yaya suna nan kuma waɗancan ‘ya'yan ma za su karo maki wasu, to in kika ce za ki biye ma waɗannan Allah bai barin wani don wani, ki mige ki je ki karatun ki kawai Allah maɗaukin sarki ya sa albarka a rayuwar yaran inda ikhlasi da manufa kyakkyawa kike neman ilimin sai Allah ya kiyaye maki yaran ولم يمنع الرتبة ولا Musa المقام موسى عليه السلام ولا منعه سنه أن يخرج للقاء العبد الصالح لما akhbarahu Allah ta'ala anna indahu ilman laysa ya'lamuhu mala yake cewa madaukakiyar daraja muƙami irin na nubuwa war risala annabin Musa annabin Allah ne annabin Musa manzan Allah ne yana daga cikin ulul azmi minar rusuli Allah yana magana da shi kai tsaye waɗannan matsayi na annabi Musa bai hana shi ya fita neman ilimi a wajen wani bawa nagari da Allah ya bashi labarin cewa wannan bawan yana da ilimin da shi Musa bai da shi sai ya bazama. Wa sahih hadith ya zo cikin Bukhari babu ma dhukira fi zihabin Musa fil bahar ilal khadiri babin da ke bayani akan tafiyan da Musa yayi zuwa wajen Khidir wa ƙauluhu ta'ala da faɗin Allah da ya ce, Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushida, shin bana bi ka in amfana da ilimi da shiriyar da Allah maɗaukin sarki ya sanar da kai ba? Jama'a bayan neman ilimi da waɗannan abubuwan ɗalibin ilimi kuma sai ya zama mai ladabi. Annabi Musa bai ji ce, Kai, ni ne Khidiru, ai, ni ne Musa ba, kai Khidiru, kai, ulul azumi na rasul kai ka hankali dubbe wannan gigiwan da ruwan kafa ba sai ce hal attabi'uka shin bana bi ka ba ala an tu'allimani akan ka sanar da ni mimma ullimta rushida cikin shiriyan da Allah ya sanar da kai ka karantar da ni ku kalli irin yanda ya bi shi ku kalli irin kalmomi da ya amfani da su dole ne ke zama mai ladabi ga malaminki ya ce an ibn abbasin annahu tamara huwa wal hurrubun alfazari ibn abbas ne ya zauna suka tattauna da hurru ɗan ƙais ɗan hisnin alfazari fi sahibi musa dangane da wannan mutum da annabi musa ya je wajen shi ƙalabun abbas ibn abbas ya ce khadirun annabi khidar ne famarra bihi ma ubayy ibn ka'abin sai ubayy dan ka'ab ya zo wucewa fada'ahu ibn abbasin faqala sai ibn abbas ya ce ala gafata malam bismillah inni tamarraitu wa sahibi hadha mun samu ɗan tattaunawa ne na ƙara ma juna sani ni da abokina wannan fi sahibi Musa alladhi sa'ala Musa sabila ila luqiyihi wanda annabi Musa ya roƙe yana son Allah ya haɗa shi su gana. Hal sami sami'ti sallallahu alaihi wa alihi sallama yadhkuru sha'anahu shin ko kaji ji annabi sha'anin shi? Qala na'am ya yace ƙwarai da gaske. Sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yaqulu na ji annabi yana cewa ma Musa fi mala'in min bani Isra'il. Ai, yanda al'amarin yake wata rana annabi Musa yana cikin gayyan banu Isra'ila yana masu wa'azi. Yana cikin wannan ja a rajulun faƙala sai wani mutum ya zo ya ce, Hal ta alamu ahadan a alamu minka? Shin Musa ka san wani mutumin da ya fi ka ilimi kuwa? ƙala Musa sai Musa ya ce la, kunga wannan duk wanda bai taka tsantsan ba, ya fara neman ilimi billahil adim sai an hallaka shi. Jama'a jahili ba shi ke ƙaddamar da malami ba, dama jahilai dole ce kana da ilimi, jahili dole ce kai ma ka iya, jahili dole ya faɗi maganin da yake son ya faɗi, jahili ya san malami ne? Mafi yawancin kunan ‘yan boko ne. kila kin yi digiri ko kin yi diploma ko HND ko kin yi NCE a ina ganin kila ma makin kin taba rubuta project shin colleague dinki na ajin ku ne su ne waɗanda suke duba project dinki ko ko ki ne su ne suke duba su ce yayi ko wai amma yanzu ilimin addini ne jahili ne fa bai san komi ba zai ganka ya ce maka kai shehi ne kai kuma da yake wawa ne idahumi sai ka yi dawa aini malami ne ai ma mutane sun ce ni ina da ilimi imam malik bai ba da karantarwa ba sai da malaman shi saba'in suka ce ya cancanta ya karantar kun ga wannan ku daina yaudaru yaro da jahili ba su san malami ba Tun malaman nan da ake cewa malamai ne ga sun yi rubutu har yau duniya ba ta ƙara ganin wallonsa ba sama da shekara ɗaruruwa za a buɗe za a ce ilimi ne da gaske amma in kika yaudaru, wai jahilai sun ce ke malama ce ko yara sun ce ke malama ce za ki sha mamaki yau kina zaune yaro ba sai ma malamin ki dakuwa ke kuma ya ce miki ranke ya daɗe ba ya san malami ne kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu suka ce ma annabi Musa a kai algafa ta mala ka san wanda ya kai ka ilimi sai ce a ina mu da Allah ke magana da mu misali fa’auha auhallahu ila Musa sai Allah yi wahayi ga annabi Musa bala ya ce i abduna khadirun bawan mu khidir ya fi ka ilimi fasa alam Musa sabila ilaihi Musa bai hasada ba bai shiga damuwa Allah kuma ya zaka yi ma haka ba a'a duk bai wanda aka yi maka Allah ya ce wa foka kullu bi ilimin alim sama da duk wani ma'abocin ilimi akwai wanda ya ɗaran mashi sani sai ce ya zai sadu da shi faja alallahu lahul huta ayatan sai Allah ce ɗauki kifi gasashen kifi fa wannan shine alamun kawai in Allah ya ce kaza kakki gaddama ki ce ya mataccen abu zai nuna min inda mere yake ba ruwanki ba Allah ne ce ba ke dai mu je zuwa wa qila lahu aka ce mashi iza faqatta huta farji' duk sanda kake tafiya ka buɗe jakanka ka gaba ka ga kifi ba to ka koma inda ka rasa kifin nan bawon yake fa innaka satalqahu zaka haɗu da shi a wajen wa kana yatbi'ul yatbi'u athar al-hut fil bahri ana nan ko haka ya faru annabi Musa ya ta gurbin inda wannan kifin ya bi a teku qala li Musa fatahu matsala ya faru tafiyan da suka yi gaba ɗaya gefen teku suka yi sun je wani waje sun gaji sai ke ce mashi kai laƙada laƙina min safari na haza na saba. mun ci ɗan karan wahala a wannan tafiyan nan atina gada ana kawo mana abincinmu mu ɗan mu huta kifin fa suke ci kuma shi zai nuna masa hanya mun gano wannan to yanzu dan an yi GPRS yana nuna hanya yana waye sai mutum ya ce wai wannan zai nuna maka hanya kifi ma ya nuna na ba ta mun ga daga nan ne batu turawa suke sa GPRS a cikin abu wanda yake nuna abu ko suke iya gano abu ta hanyar signals da waye duk wannan shirme ne Qur'ani ta yi amfani da shi shine sai ce a'a. Ah, an ra'aita iz awaina ila sakhara Musa ba gani ba sanda muka je wajen wannan dan falalan dutsen muka huta fa inni nasitul huta na manta kifin a wajen Wa wama ansanihu illa shaytanu an azkurahu ba abin da ya mantar da ni in tuna in gaya maka wallahi shaydan ne qala sai ce zalika ma kunna nabgi yau Da ma abin da muke nema kenan malamai suka ce annabi Musa bai kukan wahala ba sai da suka ketara haddi sanda suke tafiya suke tafi a bisa ƙa'ida ba wanda ya kawo. amma sanda suka wuce inda kifi ya gudu shine ce laƙada laƙina min safari na haza nasaba ma'ana ya sauka da kan ƙa'ida to shine sha wahala ko neman ilimi kike yi ko kina karantarwa ko kina kaza kullun cikin bala'i da kunci an maki ba daidai ba wane ne ki je ki bincika kin sauka kan ka'ida ne in kika koma wannan bakin cikin zai kwarai ne ina fatan mun gano wannan da kyau laqad laqayna min safarina haza nasaba eh mun ci ɗan karan wahala a wannan tafiya Ƙala to shine sai yake ca, zalika ma kunna nabgi fartadda ala ma qasasa sai suka bi suna bincike keke da keke haka haka ake tafiya in mukullin ke fadi ya kike yi ba bi hankali ba amma da za aikin zo kina sauri ko to yanzu da sauri kuma babu fa da hidaran da suka je sai suka haɗu da hidar fa kana shi sha'anihim alladhi qassa Allahu azza kitabihi abin da ya faru ya faru kamar yadda Allah ya bada labari a cikin littafin shi qala al-hafiz rahimahullah ibnu hajarin Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya ce qawluhu babu ma zikira fi zihabi Musa fil bahri ila al-khadri bayani akan tattakin da annabi Musa ya yi zuwa wajen Khidar. Ya ce, Hadal bab ma'aƙudin littargib, wannan babi an ƙulla shi ne don a kwaɗaitar fi ihtimalil mashakkati fi ilimi, na ke daure, ke cije, ke jajirce da kowane irin wahala da ke shiga wajen neman ilimi, kake damu. Ku gano wannan? An zage ki ne? An hantare ki ne? zafin gari ne sanyi ne kin jike a ruwa ne ba daɗi duka ne ko menene ki dage ki haƙura wajen neman ilimi mun gano wannan to shi ne sai ce li'annama yartabitu bihi tuhtamalul mashaqqatu fihi domin duk abin da ake samun buwaya da ɗaukaka da shi to wannan al'amarin ana ɗauke duk wani wahala da ke kewaye da wannan abin a yi haƙuri da shi. li'annan Musa alaihi salam na'uhu yamna'uhu buluguhu ya siyadatil almahalla al'a'ala fi talabil ilmi wa rukubil barri wal bahari li ajilihi. annabi Musa tare da matsayin da yake da shi da ɗaukaka da yake da da darajan da Allah ya mai wannan bai hana shi ya shiga teku ya tafiya a ƙasa ya wahala ya kai ya komo wajen neman ilimi ba amma ke sai ke cewa ai nima ina da ilimi na ya ai nima ina da kaza na je zauna cikin yara ke Allah kake yaudari kanki kake cuci kanki ki dage ki kaman kina yi da gaske wallahi Allah madaukin sarki zai ɗaukaka ki wa fil hadis a cikin hadisi aka ce al ludumut tawadu fi kulli halin ولهذا حرص موسى على التقاء بالخدر kilazimci ƙanƙan da kai da tawalu a komi domin wannan tawalu'un da Musa ya sa a komi shi ya jagorance shi ya jajirce wajen haɗuwa da Khidr wa talabi ta'allumi minhu kuma ya nemi Khidr ya shi dama ya koyi karatu a wajen shi ta'aliman liƙaumihi an ta'addabu bi adabihi annabi Musa ya yi haka ne don ya karantar da ɗaliban shi na ƙasa domin su kwaikwaya daga wajen shi amma malami na sa girman kai shi yanzu ya kai sidratul muntaha magaryan tikewa na ilimi to ɗaliban shi in sun taso kun ga haka su maka za su da haka sai al'umma gaba ɗaya sai su ruɗe sai su watsi don duk malamin da ya sa girman kai masu koyi da shi su ma haka za su ina fatan mun gano wannan da kyau min al-mahdi ila al-lahdi ne annabi Musa ya ce to shine sai yake cewa wa tanbihan liman zakka nafsahu an yasluka maslaka tawadu'i sannan wanda Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka al'amarin ilimin shi ya samu karɓuwa ga jama'a ya je neman ilimi to wannan kaman wani faɗakarwa ne ga wani irin shi wanda yana da ilimi amma shi girman kai ya haushi. ya janye wannan girman kan da yake da shi sai ya zabar wajen neman ilimi yanzu misali kila a cikin kwakwan da karantarwa ma suke suna ɗalibai to sai kuma a ganke da ke da ɗaliban naki duk kun zauna kuna koyon ilimi wannan yana nuna ma ɗalibansa dagi ne ai ga malama mata dagi yana nuna ma sauran waɗanda suke ganin su sun taka mataki na ilimi su fa shigo cikin harkar su dage da gaske saboda ga wani matsala malama sun shiga cikin harkan da gaske mala ya ce wa yajma'ul murada mimma zukira wa ƙaunar buhari rahimahullah idan da za a tattaro kanin bayanan da abin da bukhari ke son ya bayyana wa mutane shi ne, waƙar ta'allama ashabun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi kibir sinihim, cewa kar ku manta sahaban annabi fa sun koyi ilimi duk da yawan shekaru da suke da shi yasa ina kira gare ku kar wance ta wasa yanzu an yi hutun sallah an dawo karki ce wata fa muka yana karantar da mu wani wata ke da ake san a shekara ɗari ana yi mun gano wannan da ko ai yanzu ne ma za a fara hude fage wa hazal qaulul jami' min abi abdullahi al-bukhari rahimahullah wannan bayani gamsasshe gamamman bayani wanda al-imam bukhari baban abdullahi yayi dalun ala tamami fiqihi wannan yake nuna cewa Bukhari ya fahimci addini wa tamami ma'arifatihi kuma Hamshaƙin masani ne fama yambagi li ahadin an yatruka ilma bai dace ga wani wani nan kowa ne ne ya bar ilimi ba wal fiqha da ƙoƙarin fahimtar addini likibiri sunnihi wai dan shekaru sun jagare shi ma mana a zalika ashaban nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da waɗannan abubuwan ba su hana sahabban annabi ba an ya kunu fil ilmi fil mahallin ladhi ya arifuhu kulli muslimin na fatan mun gane wannan bai hana su neman ilimi ba tare da suna mahallin da kowane musulmi ya san ko suwaye manya ne Allah ya ce ma 'yan aljanna ne amma wannan bai sa sun yi wasa da neman ilimi ba wa Abu wa Umaru wa Usmanu wa ghairuhum min ulama ulama'i sahaba Abubakar da Umar da Usman da sauransu daga cikin Allah ya ƙara masu yadda ma aslamu illa wahum kibarun ba su musulunta ba fa sai lokacin sun manyanta to shi annabin ma yaushe fara neman ilimin ba ma sai dai kai shekara arba'in ba to ke harin zuba kai shekara arba'in ba kin ce wallahi mun manyanta ai mu yanzu ina neman ilimi mun bar ma yara to aljanna kun bar ma yara Allah ya kiyaye walakinnahum sai da su sahabban nan aqbalu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun fuskanto annabi yanhaluna min bihari ilmihi suna kamfata daga tekun ilimin shi hatta aufau alal ghayati wa balagul muntaha har sai da suka ɗiba abin da suke bukata kuma suka kai mataki maɗaukakiya lahi alaihim ajma'in Allah ya kwararo masu yarda baki ɗayansu. Akraja Abu Khathma Haithama rahimahullah bi sanadihi anil masruq rahimahullahu qala jalastu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ya ji ya zauna wajen sahabban annabi fakanu ka ihadin yarwin rakibu wal ihadin yarwin rakibaini wa ihadin yarwil ashara wa ihadin launa zalabihi a halal ardi la'asdarahum wa inna abdullahi min tilkal ihadi ya ce su sahabbai kaman wani abin sha ne kaman wani masaki ne wanda in mutum ɗaya kafa zai gamsar da shi in ma biyu suka zo zai gamsar da su in ma uku ne haka ma'ana su wani irin salka ce ta ilimi duk wanda ya kama da yake so Qalal albani fadilatul allamatul muhaddithul albani yace al-ikhadu bi wazn kitabin mujma'ul ma shi tararwa mun gano wannan da kyau ko shin ɗan tabki ne ko ko kofi ne ko koko ne ko salka ne والسند صحيح وعبد الله هو ابن مسعود معنى عبد الله بن مسعود yana daga cikin wancan kamfaceciyen makamfatan da ke kamfatar da ilimi mutane ke amfana wa akhraja abu khaythama rahimahullah bi sanadihi an abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu qala law anna ilma umar ibn al-khattab wudi'a fi kiffatil mizan ya ce da za a ɗauko ilimin sayidina umar ɗan khattab a ɗaura shi a bisa ma'auni wawuduwa ilmu a halal arziki fi kifatin sauran ilimin gama garin mutane kuma ɗaya ma'aunin larraja ilmu umar bin al-khattabi da ilimin sayidina umar yarin jaya saboda ilimin da yake da shi kuma sayidina umar har ya mutu bai dai neman ilimi ba to amma ke sai ke ci ni yanzu na riga na gama zuwa makaranta na samu ilimi kuma har yanzu ilimin ki fa akwai malaman da in kin ji suna wani bayanin shiru za ki gum ina fatan mun fahimci wannan da kyau yanzu akwai abubuwan da muka faɗa a nan nan nasoshi da wasu bayanai ila tun da kike a duniya ba ki taɓa jin shi ba ila ba mamaki da za a aje maki wannan littafin ba za ki iya karanta shi kamar yadda na karanta shi ke bayani dalla dalla ba to cin da ba za ki iya wannan ba shi har yanzu da sauran ki wajen neman ilimi yanzu kuma da za a ɗauki wannan littafin a ba wani malami zaƙaƙuri ya karanta sai kin ji kuma ni ban iya komi ba ashe ni ma har yanzu ban koshi da ilimi ba ina buƙata ni ma in tafi wajen malamai karanto haka ne to duk wanda ya sa ma kanshi girman kai ko ya shiga ku ya taɓi Allah madaukin sarki ya sa mu dace qala al-albani mala albani yace isnaduhu sahihun wa kadhallazi ba'adahu wa huwa abdullah yace inni la ahsibu umar kada dhahaba bi tis'ati ashar al-ilm abdullahi dan mas'ud yace kai ni fa ina ganin sayyidina umar ma fa ya tafi da in an kasa ilimi gida goma to sayyidina umar ya kwashe kashi tara ya zuba a jaka yi gaba da su ya bar mutanen duniya kwaya ɗaya ne saboda ilimin shi amma kuma Umar ɗin nan ne yake cewa la abkanillahu bi ardil lasta biha ya abal hasan cewa Allah kar ya zaunar da ni ala a cikin garin saboda a zauna ana muzakiran ilimi ana tattaunawa abin da muka manta ya tuna mana abin da ya manta mu tuna mashi a tattauna a taimaki addinin Allah na fata mun gano wannan da kyau wallahi in kika ji mai kurin ilimi in kin je kin bincika sai ga shefan ko ne kuna fahimtar wannan da kyau ku ku karanta littafin ilamul muwaqqi'ina ar rabbil alamin na ibnul qayyim za ku ji bayanai bayanai bayanai masu gamsarwa wallahi bayanai masu fa'idantarwa bayanai masu yawan gaske dangane da al'amarin da ya shafi ilimi in baki tsaya kin nemi ilimin da ya kamata ba za ki rena kanki ki ji da malamin yake lissafo manya-manyan masana yana cewa sahabi kaza ga ilimin shi kaza da aka yi bayani sahabin shi sahabi kaza ga irin tarin ilimin da Allah madaukin sarki ya bashi ya mai baiwa sai kuma kina cewa to wai ke tsakaninki da Allah yaushe kike sa ran ki tara irin wannan ilimi da waɗannan bayan Allah suka tara to kina da yaƙinin ki da ilimin ku to shawaran da nake baki wallahi ki marmaza ki dage ki nemi ilimin kun gano wannan ki marmaza ki dage kuma karki ce wallahi ba mu da lokaci ne wallahi lokaci ne mana wahala yanzu kaza kaza kaza kaza baki wata kan ki lokaci lokaci ba zai kare ba wallahi kina nemo lokaci ya kare ni ki samu faraga ki wani abu wallah ba ki ba ki wannan ba kina nan sai ki mutu a banza biki abin da ya kamata ba kuna fahimtar wannan da kyau ko yanzu mafi yawancin ku ina da ƙinin suna azumin sitti shawwal ko sun fara ma azumin da ake bin su sun ku suna son su wani abubuwa da yawa amma duk sun watsar sun zo sun amfana yanzu muddin da wannan jawaban da na gabatar muku tsakaninki da Allah ya huda jikinki ko to abin da za a samu gare ki shine ƙara dage ma neman ilimi ba matsala amma daga lokacin da ya zama duk wannan bayanan da aka yi ya bi a shanan tashi ya tafi gobe da jibi da gata da kaza sai kika yi rauni wajen neman ilimi to kin fi kowa taɓewa da asara kuma kin ji ashe yawan shekaru ba uzuri ba ne mun fahimci wannan da ke ku Allah zai iya jarraba ki wanda zai karanta da ke ya zama kin mahaife shi to jarrabawa ne gare shi da ya tara iyayen shi zai karantar shin wulakanta su zai koko zai girmama su ke kuma da ke zaki zama ɗaliban shin ki wulakanta shi ki tozata shi dan ɗanku ne koko me ya kama da haka shi sa ku dagi ina kira gare ku yau muka dawo makaranta to wannan shine jawabin buɗe karatu na wannan zangon kun gano wannan da kyau ku cewa mu dage mu neman ilimi ba babba ba yaro ba namiji ba mace duk uzuri mu watsar ilimi ya fi wannan uzurin kima Allah ya tsare mana imaninmu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum